Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Alhamis 6 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai. Amurka da Jamus sun ƙara jaddada dagewar su kan bayar da goyon baya ga yautin Ukraine da kuma kara kan iyakarta a jiya Laraba. A jiya Laraba gwamnatin Najeriya ta ayyana ƙungiyoyin masu ɗauke da manyan makamai da ake zargi da yin garkuwa da mutane da dama a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. amurka da dakarun kawance na ci gaba da mayar da martani bayan wasu hare-haren rokoki da na jirage marasa matuka siriya da iraq daga mayakan sa-kai masu alaka da iran to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa a karan farko shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ayyana 'yan bindiga masu garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda a hukumance to sai dai wasu na cewa mu muna ganin cewa aka yi declaring fulani wanda suke amfani da makamai suke garkuwa da mutane suke a matsayin terrorist ba shi ne mafita cikin wannan hali da aka tsinci kai a ciki ba za kuma a ji cewa bayan ayyana haramta taken najeriya da hana cin naman dabbobin arewacin najeriya da kungiyar 'yan awaren kasar ibo ta ipop ta yi babbar kungiyar 'yan kabilar ta ibo ta indi indibo da wasu magabatan kabilar sun yi watsi da matsayin na kungiyar ipop da cewa akwai mutanen mu ibo da ke arewa kuma dukkaninmu muna musayar kyawawan al'adu da ma hulɗa da 'yan arewa saboda haka hana cinikin abin da aka fi sanin wata kabila da shi ba zai amfani al'ummar ibo ba za kuma a ji ƙarin haske kan yadda wasu 'yan bindiga suka sace wasu 'yan china biyu a jihar neja Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Asalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Amurka da Jamus sun ƙara jaddada dagewarsu kan bayar da goyon baya ga ɗiyaucin Ukraine da kuma kare kan iyakarta a jiya Laraba suna masu gargaɗin cewa akwai abin da suka kira gagarumin sakamako kuma mai tsanani idan har rasha ta mamaye ukraine sake gargaɗin da suka yi na zuwa ne 'yan kwanaki gabanin tattaunawa tsakanin amurka da rasha da aka tsara yi a geneva a mako mai zuwa da jamus da amurka suna ganin abubuwan da rasha ke yi game da ukraine din a matsayin wani babban kalubale ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a turai a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wata ganawa da manema labarai tare da ministar harkokin wajen jamus annalina babu a yayin da ta kawo ziyara a jiya laraba gwamnatin najeriya ta ayyana kungiyoyin masu ɗauke da manyan makamai da ake zargi da yin garkuwa da mutane da dama a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani yunkuri na daƙile tashin hankali a arewa maso yammacin ƙasar Mutanen da ake kira da gungun 'yan fashi da makami sun daɗe suna addabar jihohin arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiya suna kai hare-hare ƙauyuka da sace kayayyaki da kuma yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa amma tashin hankali ya daɗa wanzuwa sosai. Gwamnatin shugaba Muhammad Buhari tana faɗa da masu tsatsauran ra'ayin addini a arewa maso gabas fiye da shekara goma. Ta sha fama da matsin lamba cewa ta ƙara azama wajen ɗaukar matakan tsayar da kai hare-hare da 'yan ta'addan ke yi. A cikin kundin bayanai na gwamnati da aka wallafa ranar Laraba an ce gwamnatin tarayya ta bayyana ayyukan na 'yan bindiga da 'yan ta'adda a matsayin ayyukan ta'addanci da saba doka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da dakarun ƙawance na ci gaba da mayar da martani bayan wasu hare-haren rokoki da na jirage marasa matuka a Siriya da Iraq da mayakan sa kai masu alaƙa da Iran. A jiya Laraba ne dakarun ƙawancen da Amurka suka zargi mayakan sa kan da ke da goyon bayan Iran da kai hari Green Village wani sansanin dakarun Syrian Democratic Forces SDF a arewa maso gabashin Siriya da suka karbi sojojin ƙawancen da abin da ta bayyana da harbi har sau takwas na wuta kai tsaye. Dakarun ƙawancen sun ba da sanarwar cewa sojojin sun mai da martani cikin gaggawa ta wajen harba bindigogin artillery a wurin da aka ƙaddamar da harin kusa da garin Mayadin. An jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Inda a karan farko shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana 'yan bindiga da ke kashewa ko garkuwa da mutane a matsayin 'yan ta'adda a hukumance. To sai dai wasu na ganin da sake Hassan mai na kaina gare ka. Da yake tattaunawa da wani gidan talabijin mai zaman kansa a nan Abuja. A karan farko, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira 'yan bindigar da ke addabar yankin arewacin ƙasar a matsayin 'yan ta'adda. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya ga wannan hira da aka yi da shugaban ƙasa ga kuma irin abin da yake fahimta. To yau ita gwamnati ta hitar da wannan kundi wato gazet inda ta ayyana wayannan bangarori biyu na 'yan bindiga wato 'yan banga 'yan bindiga a matsayin 'yan ta'adda. to a takaice dai abin da shi shugaba buhari yake nufi kenan to shin ayyana yan bindigar a matsayin yan ta'adda zai iya yin wani tasiri kuwa dan yan fika malam tukur mamu na hannun daman dr ahmad gumi na daga cikin waɗanda suka zagaya daba-daba na yan bindigar nan a cikin dazuka domin neman sulhu mu da muke tare da shi shek dr ahmad gumi mun ji mun gani mun ziyarci wa'annan 'yan ta'adda mun tattauna da su mun gane matsaloli mun ba da shawarwarin da ya kamata a bi babu wanda a kasan nan ya ga abin da muka gani mu muna ganin cewa aka yi declaring fulani wanda suke amfani da makamai suke garkuwa da mutane suke a matsayin terrorists ba shi ne mafita cikin wannan hali da aka tsinci kai a ciki ba da only abin da zai kawo a ƙarshen wannan abin shine a san menene ya haddasa wannan fitina inda aka cutar da su a tabbatar da cewa an yi adiresin wannan cutarwan kamar yadda aka yi wa militants na Niger Delta. Ai shirun da aka je a Niger Delta yanzu ba don saboda karfin bindigan sojoji ba ne sasanci da aka ɗauka shi ya kawo wannan zaman lafiyan a Niger Delta amma ba karfin soja ba so haka kuma wannan karfin sojan ba zai taba kawo mana zaman lafiya a arewa wani bangare na hirar da aka yi da shugaba buhari ya bayyana cewar jami'an tsaro na samun nasara sosai akan 'yan bindigar da ke addabar yankin arewacin Najeriya. To sai dai kuma Dan majalisar dokokin jihar Sokoto mawakiltar gabashin sabon birni ya ce yana da ja akan batun cewar jami'an tsaro na samun nasara akan 'yan bindigar. Babu wani yaki da an kai da 'yan ta'adda saboda har yanzu magana gada nake da kai 'yan ta'adda nan suna cin karen su babu babbaka a sabon birnin lokal government. Babu dabba da an kai a tsawata wadda a gabacin Sokoto. Wanda yake duk dabbobin nan da ka sani na su dabba tuji ake cewa dabba dan bakwalo dabba duk duk dabbobi na na ta'adda wallahi babu wanda an ka zo an kai yaki kuma har gobe suna da mutanen da ke zuwa wanda a cikin garuruwan nan kuma suna na yanzu aka bin yawancin ma garuruwan nan sun haɗe tare da gidan da in ma wani ke faɗa ma shugaban ƙasa magana jami'an tsaro da ba daidai ba to ita magana ta gaskiya ba a yi yaki da yan ta'addan zana wajajen ba ba a yi yaki da su ba da kuma yake amsa tambaya akan jagoran yan awaren Biafra da ke neman raba Najeriya wato Nnamdi Kano shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba zai landan akan batun da ke gaban kotu ba. Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. kyautata zaton Amurka da Japan za su tattauna ta yanar gizo a cikin satin nan inda za su farfado da alkawarin da suka ɗauka na tsare yankin India da Pacific a daidai lokacin da suke ƙara fuskantar ƙalubalen barazanar nukiliya da makami mai linzami daga ƙasar Sin da kuma Koriya ta Arewa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da sakataren tsaro Lloyd Austin za su gana da ministan harkokin waje na Japan Yoshimasa Hayashi da ministan tsaro Nobo Kishi a yau Alhamis domin ganawar ta yanar gizo ta kwamitocin tsaro na Amurka da Japan ɗin. A lokacin ganawar tawagar za su tattauna hanyoyin da Amurka da Japan za su ƙarfafa dangantaka don inganta da buɗe yankin Indiya da Pacific sannan su kuma tattauna batun annobar COVID-19, matsalar ɗumaman yanayi da kuma wasu ƙalubalen ƙasa da ƙasa. Cikin bayanin da mai magana da yawun ma'aikatar ƙasa Net Price ya bayar. Akalla mutane sha uku ciki har da yara bakwai ne suka rasa rayukansu a wata gobara mafi muni da aka taɓa gani a garin Philadelphia cikin tsawon shekaru bayan da na'ura mai gano hayaki ta ki aiki a wani gidan haya a cewar sashin gobara ta Philadelphia. 'Yan kwana-kwana sun isa wajen karfe 6 da minti 40 na safe, karfe 11 da minti 40 agogon GMT sun yi kokari na tsawon minti hamsin wajen kashe wutar a hawa na biyu a ginin mai hawa uku a cikin unguwar fairmount ginin mallakar hukumar kula da gidaje ta philadelphia ce da gwamnatin tarayya ke daukar nauyinta mutane takwas sun tsere daga ginin ta ɗaya daga cikin ƙofofi biyu da ake da su sannan yara bakwai suna cikin waɗanda suka rasa rayukansu mataimakin kwamishinan sashen kashe gobara na farko greg murphy ya faɗa wa manema labarai a taron manema labarai cewa jami'ai ba su bayyana shekarun yaran ba. a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda 'yan kwanaki bayan da kungiyar awaran IPOP ta kasar Igbo ta haramta taken Najeriya da cin naman dabbobin arewacin kasar babbar kungiyar Igbo ta Ahanezi Indi Igbo ta yi watsi da matsayin kungiyar 'yan awaran, tana mai jaddada muhimmancin mu'amalar kabilar ta Igbo da 'yan arewacin Najeriya. Ga wakilin sashen Hausa na yankin Ibo Alphonsus Okoro Igwe da cikakken rahoton. Kwanaki bayan kungiyar IPOB mai rajin kafa kasar Biafra ta ayyana hana rera taken Najeriya da kuma hana cin naman shanu daga arewacin kasar a yankin ibo Kungiyar kare muradun kabilar ibo ta Ohanezendi Igbo ta bayyana matsayinta akan wannan batun da cewar. It's addressing government. It's not addressing the general public. mainstream Igbo gathering. We can start a function and end it Kakakin kungiyar Ohaneze Dr. Alex ake kenan yana cewa da hukuma kungiyar IPOB take ba da daukacin al'ummar Igbo take ba. Saboda tarurukan ibo muna iya fara taro mu kuma kammala ba tare da rera taken ƙasa ba, wannan da hukuma ne take, kuma hukuma tana da dama ta bin wannan uburnin ko kuma ta watsar da shi. To kome Ohaneze ke cewa akan batun hana cin naman shanu daga arewacin Najeriya. Compliance is optional. Bin wannan umarnin na ganin dama ne, saboda kana da zaɓi ko ka saya ka ci naman shanun arewaci ko ka ƙi yin hakan. Akwai mutanenmu Ibo da ke arewa kuma dukkaninmu muna musayar kyawawan al'adu da ma hulɗa da 'yan arewa. Saboda haka, hana cinikin abin da aka fi sanin wata kabila da shi ba zai amfani al'ummar Igbo ba, in ji kakakin Ohaneze Dr. Alex Obonia. Mr. Celestin Osita Dimma wani shugaban al'umma ne, kuma ya bi sahu wajen yin tur da wannan matakin da kungiyar IPOB ta ɗauka. It doesn't give room for you to ban the national anthem of the existing country. Ya ce ko da yake kana fafutukar kafa kasar ka don cin gashin kai, baka da ikon hana takin kasar da kake neman ficewa daga ita. Wannan ba kyakkyawan mataki bane wajen samun cin gashin kai. Baka hana takin Najeriya har sai ka samu naka kasar da yancin. Hana cin naman shanu daga arewa shi ma ba daidai ba ne. Saboda baka gawa mutum abin da zai ci da abin da ba zai ci ba. kowa yana da zaɓi a nan kuma wannan ba zai taimaka wa fafutukar da suke ba tuni haɗakar ƙungiyar masu fataucin dabbobi da kayan abinci ta ƙasa ta mayar da martani ta bakin shugaban nata kwamrin muhammad tahir mu fa abinci ne muke kai musu ba wai guba ne muke kai musu ba sannan kuma abin da ya zama to muke ba wai illigar bane halaccen kasuwanci ne muke ba haramtacce ba to saboda haka yanzu sun ba mu daga nan zuwa watan ko april ko ina ne wannan ya rage nasu mu daga nan zuwa february ma idan ce a ƙarshen wannan wata na january suke fa fara ma a shirye muke mu fara kuma kanya suke yi idan ba kai musu abincin ba me za su yi yanzu abin jira a gani shine tasirin umarnin hana rera taken Najeriya a makarantun kudu maso gabashin Najeriya da ke yankin kabilar Igbo yayin da za a buɗe makarantu a mako mai zuwa. Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Umahiya, Najeriya. To a gaida Alphonsus, daga yankin Ibo kuma bari mu kada jihar Neja, inda wasu 'yan bindiga suka sace wasu 'yan kasar China biyu suka yi ma na uku mummunan rauni, baya kuma ga kashe wasu mutane da aka ce sun yi. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane biyu tare da sace wasu turawan ƙasar China guda biyu a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Turawan dai suna aikin samar da wuta ne a madatsar ruwa na Zungeru da ke cikin jihar Niger. wani shaidun gani da ido da ya nemi a sake sunansa ya ce ko baya ga turawan china guda biyu da 'yan bindigar suka sace sun jikkata wani baturan guda a sakamakon harbin bindiga suka tsallaka da yake ba ruwa suka tsallaka ta can sama hmm. da suka je a takin wayan gabanin allah mutum nawa suka kashe wurin mutum biyu gawaki mutum biyu da aka gani sun wuce da chinese biyu sai yan kasashe wajen nan guda biyu sun wuce da su masu aikin dam ne sai eh, suke sa wannan karhen waya din nan wanda high tension ke biyowa eh, sun gudu da su wallahi yanzu wani hali wurin yake ciki to yanzu dai ba wani abin nan sojoji dai da jami'an tsaro ke ta shiga shashi gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin Sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmed Ibrahim Matane ya ce suna bin sawun 'yan bindigar domin tabbatar da kubutar da waɗannan turawa. Ana nan dai ana bin su kuma ana ɗaukar matakan da ya kamata. a tabbata cewa ba su tsallaka da su zuwa wani wuri ba kamar da ka samu bayani ba wai cikin dam din ba ne akwai wani layi da suke ja na high tension daga zungeru dam ya zo zuwa gusase nan wai ya faɗo ya tsallaka a yanzu beno din nan sun je sun sami suna aiki inda ya biya rutsa da su na an ce kaman turawan su biyu ne aka wuce da su ko ko akwai wani eh, a'a shine sun harbi guda guda biyu sun wuce da su to alhamdulillahi ba samu kwasan su duka ba amma da gaske ne an kashe mutum biyu wurin a to wannan ba mu da cikakken bayani na wannan to amma dai yanzu ana ba a yi magana da su yan bindigan ba ba a yi magana da su ba ana daukan matakai na tsaro a tabbata cewa ba su yi isa ba ina kuma fa ina muna cika zaton za a yi musu za a ci musu domin a kwato wayannan mutane da suka dauka. Rundunar 'yan sandan jihar Neja ma ta tabbatar da aukuwar lamarin a lokacin da na kira kwamishinan 'yan sanda na jihar Neja Monday Bala Kuriyas ya ce suna hanya zuwa wurin da lamarin ya auku. A saboda haka sai nan gaba za a samu cikakken bayani daga wajensu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na batsari idan an bi mu zuwa shirinmu na hantsi za a ji yadda wasu matasa ke kiran dattawan Najeriya da su dan zakuɗa gefe guda su kuma matasan su jagoranci Najeriya. Matasa kan za su iya ba su iya ba dama ne ba za a ba su ba idan aka duba su murtala abun da suka yi tun suna matasa suke ta yi abubuwan da har yanzu ana ta tutiya da su amma me yasa yanzu sai tijo dan shekara saba'in da wani abu shi kadai yake duk waɗanda wanda suke to masu saurare sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jan jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fatar an ga wannan shekara ta 2022 lami lafiya. Jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da sabon guri da sukan kuduri aniyar daukar wani mataki na daban da za su sauya rayuwarsu. Ko a gwamnatance shugabannin al'umma sukan yi jawabai da alkawuran inganta rayuwar al'umma sai dai ba su fai akan samu cimma irin waɗannan gururi ba. To ko a fannin zamantakewar iyali akan samu irin waɗannan gurori. Domin neman sana abin da ya fi ciwa al'umma tuwa a ƙwarya shirin domin iyali ya ga ya dace mu nemi jin ta bakin masu saurare da nufin jawo hankalin hukumomi kan waɗannan buƙatu waɗanda za mu nazarta ɗaya bayan ɗaya da nufin inganta rayuwar iyali a wannan shekara da Allah ya nuna mana cikin alherinsa. da abin da waɗansu a Najeriya suke cewa su da wakilinmu Zainab Babaji. To Iliya sunana su mana yadda zamu zauna lafiya da shauran yan uwan abokan zama. Mu abin da muke bukata kenan. A yi mana asibiti wanda zamu je mu sha magani da sauki in ciwo ya kama mu. Allah isa ta tausaya mana. Don mu samu abin da zamu dan kaiwa abin masarufi a kan lokaci ba sai mun tare da mun dan sha wani wahala ba. Ruwan sha ba mu da shi. sai dai bayan Allah da suka tana yin dan bohol bohol suna abin nan to nan ne muke dan samu za mu sha amma maganar ruwa kan babu asibiti ma babu rashin lafiya abin da yake ma ya kamata a yi mana magana a kansa ba shi ya kamata a yi mana magana a kansa ba sanadin sabo su ba ma iyayenmu aiki a gwamnati mu yara kuma su samu su ba mu admission a makarantu don da muna zama gida yana sa muna abubuwa da yawa da baki ba amfani kuma a don saki abubuwa su soka ta wurinmu don ba kuɗi rashin kudi na sa abubuwa da yawa a gida yana sa ma yara sata rashin biyayya abubuwa daban-daban kuma to muna bukatar gwamnati su kalle fuskar mu ta talakoki su ba mu abubuwan da ya kamata su ba mu sake kudi sake abinci yayi sauki abinci yayi sada su sa abinci yayi araha amma a gida me kike ganin kamar iyaye suke bukata ta yadda ku yara za ku samu biyan bukatunku. Iyaye suna neman kuɗi suna neman aiki sosai kuma daga yadda yanayi yake iyayenmu suna neman aiki suna neman kuɗi sosai inda ba don da aikin hannun su ba da yanzu watakila mu yaran ma ba mu cin abinci don ta hannun aikin nan ne suna samu suna bamu amma kuma masu sayar da abinci kuma sai su dan saukar da sadan abinci din inda iyayen maza su ya samu su siya sunana tina nathaniel madaki akwai abubuwa da yawa da gwamnati suka yi mana alkawari amma ba su cika su ba na muna da rashin hanya ba hanyoyi masu kyau zuwa gidajenmu wayansu gefen ma za a scraping nashi a bamu kura ne duk gidajenmu ga kura ga mura ga cuta su abu yana ta kara wahaloli ko su rage mana ga rashin ruwa babu ruwa a ga mutum ya ta fama yana neman ruwa kuma aka ce water is life to kuma ba ruwa sannan abubuwa da ya kamata gwamnati su yi ga na rashin abinci ma duka abinci ya yi tsada sosai abin da nake son gwamnati su taimaka domin taki domin taki ta hau dole manoma shi ma zai dinga kara kudi abinci amma in takin ta yi sauki gwamnati sun talafa ma talakoki da taki an yi noma abinci shi ma zai yi sauki ina so gwamnati su tamaka a wannan shekaran sabon shekaran nan da muka shiga su tamaka ma talakoki to gashi nan a bangaren kiwon lafiya gaskiya akwai matsala domin yanzu na gwamnati ga kowane lokaci sai dai ana nan ana yin strike ne mutum ba lafiya ana kai asibiti za ci a komar haka har mutanen su rasu kamar yau ma mun rashe domin zuwa asibitoci an kai plateau za ce a ba wuri a ba wannan su tallafa su taimaka a kara bude asibitoci domin kiwon talakoki a jamhuriyar nijar kuma daga cikin batutuwa da al'umma ke son ganin gwamnati ta mai da hankali a kai akwai batun kula da lafiyar mata da harkokin tsaro da samar wa matasa aikin yi da dai sauransu. kamar yadda suka shaida wakilinmu Sulaiman Muni Barba. Sunana dai Malama Rabi Suleiman Madugu daga nan birnin ya Yamai Jamhuriyar Nijar. na a wannan shekara ta 2022 ga gwamnatinmu muna son a yi mana tallafi bisa bangaren kiwon lafiya tunda akwai matsaloli da yawa balle abin da ya shahi mata masu juna biyu da yara kankana don da kwai matsaloli da yawa wannan bangaren balle cikin ƙauyuka ƙauyuka wanda ba cikin birni ba sunana hamisu abdullahi mazaunin birnin yamai muna fata lalle zuwa ga gwamnatin kasar mu ta nijar a wannan shekarar ta 2022 ta yi kokarin magance muna matsalar tsaro da ta addabi waɗansu yankuna na kasar mu wanda kullum kwanaki bi zuwa kwana bi sai mu ji an ce nan an kashe nan an yi kaza an yi kaza lalle wannan matsala tana da ga cikin matsalolin da suke damun kasar mu ta nijar da kuma kokarin inganta fannin ilimi musamman bangaren matasa da domin an ce matasa su ne manyan gobe su ne za su zo su jagoranci kasar nan inda ba su da kyakkyawan ilimi baya da za a yi kuma eh, nijar ta kasance ta ci gaba zai zama na kullum kasar tana na a inda take inda har matasa ba su ci gaba ba. Miki Idi ina zama nan garin Yamai. Fatan mu a wannan sabon shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu da ta fara shine muna so a yi yaƙi da wannan tsadar rayuwa. Rayuwa ta mana tsada sosai. Muna son zakan fannin lahiya ma mu samu sassaki na so a samu da ruwan sha ingantacci wutar lantarki ma a samu wani da ita ko ina birni da ƙauye matasa da sun ka ƙare karatu a nema musu aiki ko kuma a basu tallafi su sana'a da a yi aiki da yancin hanci da karɓar rashawa muna fata asibitoci su ma a samu magani a cikin asibitoci saboda wahalar ta yawa mu abin muna fata shugaban kasa na nijar duk abin da yana yi ya sa nijar samu lahiya na kasa muna son lahiya cikin kasa tukuna paske nijar babu lahiya wallahi babu lahiya muna son lahiya cikin kasa tunda wajaje da yawa ko wurare da yawa da mutane ba su nan kwana yadda suna so kuma ba su nan zama cikin garin su yadda suna so kenan mu abinda muna hwata dai wannan abubuwa duk matakin da gwamnati yana doka ya doka kasa ya samu lahiya to ni eh, yarima abdu mazan manya mai ne lalle fatanmu na alheri zuwa ga gwamnati na ta taimaka ma talakawa mu fatanmu su yi runkuri zuwa ga eh, ba da tallafi na aiki na farko akwai noman rani gurare da yawa suna goron eh, noman rani mannan noman ranin nan ta yaya ne za su saida shi ta yaya ne za su je su siyo wani abu wanda za su kara ci gaba da wannan aikin kuma wajen aiki na hannu manna mutane suna aiki na hannu me babu inda za su je su sai da su yi wannan su sai da shi kenan ya kamata a ce gwamnati ta yi hanya babba ba bana wadda za ya kasance farma wannan aiki idan suka yi kawai laishan yana sayowa kuma suna zuwa su sayo hallau kayan da za su yi aiki da shi shine dai ci gaban talaka. Ni ce Falmata Muktar shugaban kungiyar nan ta matasa wato Jeunesse pour une nouvelle mentalité. Kira gare ni da babban murya gwamnati dai sabon shekara muka shiga muna so mu ga sabon yanayi mu ga canji. kenan jami'an tsaron nan namu da ke fagen daga a kai musu kayan aiki sannan a ba su izinin su yi aiki. dan in babu zaman lahiya babu kwanci hankali babu zancen kiwon lahiya babu zancen lahiya babu zancen karatu kenan in hankalinka bai kwanta ba wani abu dubbai suwa kenan wannan babban matsalar mu na farko da ke ci mana tuwa a ƙarya shine tsaro matsalar tsaro Nijar na da matsalar tsaro a ba ma jami'an tsaro kayan aiki sannan a ba su oda su yi aiki in aka samu kwanciyar hankali sannan a yi magana kiwon lahiya in aka yi kiwon lahiya sannan a yi magana karatu don waɗannan abubuwan ga biyu da na zana duk suna bayan kwanciyar hankali in babu kwanciyar hankali waɗannan abubuwa duka ba su yiwa. To, ba izinin la za mu haska fitila kan waɗannan batutuwa da nufin jawo hankalin hukumomi domin ci gaban iyali da gina ƙasa. Yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Suleiman Muni Barma da suka kafa mana tubalin dandalin tattaunawa waɗannan mukalu a wannan shekara. Da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗi to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Juma Hamza da ya haɗa da Nelson wanda shine injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Garba ke cewa wassalam.